وولده منها خلا إبراهيم وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم هذا التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذا قل حمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضر وبعد خمس وثلاثين بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وبإذا كان الحجر الأسود ثم في وبإذا كان الحجر الأسود في وبإذا كان الحجر الأسود ثم wannan baiti ne mai zarge junansa mai zarge junansa zargi ne kun ba zargi ba zargewa kun gane zargewa a ba da kakiya ba wannan ya shiga wannan wannan ya shiga kalmar ta shiga su ko fi wa bi idhaka nil hajril aswad sam kullum idan za ku karanta waka ku ji waranku cewa ashiru laysa kalkalam ba wayan da ake magana ake karanta waka ba ko yawwa laysa kalkalam inda nutqi amma hadi a cikin hadisi manzo Allah ce ash-shi'ru kal kalami kal kalami fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun wannan a wajen ma'ana kenan ko amma a wajen wannan mazance kalamun mawzunun muqaffa kharaja min qa'ilihi qasda labud an yakuna kalaman mawzunan muqaffan yakhruju min qa'ilihi qasdan dan karanta baiti biyu وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وزينب وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وطيب الطاهر عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي وطاهر والكل في حياته ذا قل حمم وبعده فاطمة بنصف عام في حياته وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حبر بنيان بيت الله لما أندثر وبعد خمس وثلاثين بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه وربوا بما حكم في وضع ذاك للحجر الأسود ثم وحكموه وردوا بما حكم في وضع ذاك وحكموه ورضوا بما حكوا وحكموه ورضوا بما حكم في وضع كان الحجر الأسود ثم وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك للحجر الأسود ثم بلن بركو نمتي بيار منتي بيار كتنمتا وافو غني في إذا كان الحجر الأسود سم في وبإذا كان الحجر الأسود سم في وبإذا الحجر الأسود سم في sanfi wa bi idza kana al hajr al aswad sanfi wa bi idza kana al hajr al aswad sanfi wa bi idza kana al hajr al aswad fi wa bi idza kana al hajr al aswad sanfi wa bi idza kana al hajr al aswad fi wa bi idza kana al bakin kartan guda dai sai mun fassara wa wulduhu karone karda ba waladu ba wa wulduhu a'a a'a a'a a'a ɗaya biyu uku wa kulluhu minha khalaiqu karanta baitin karshe sai na biyu sai na baya وثلاثين هدف بنيان بيت الله لما أندست وكل في وبعده عبد الله وكيل كل سن فرد زاهي وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وولده من آخلاء إبراهيم فالأول القاسم حازم كتغوا كتغوا كتغوا a'a ku cigaba dayin baya ku yi ribas fakana fihi iktuhu Ya وذاك بعد عام اثني وكان من بكير رشدا abinda ba na dama na jin tsoron kare zanto cewa kawai irin inar ne ko shi karatu maganinsa shine ka iya ta ko'ina ta gabar ɗinsa ta yammansa ta kudinsa ta arewansa ko ta ko'ina Allah shi muku albarka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم tashi daga kan baiti na goma sha shida inda malam ibn abil izz hanafi rahimahullahu ta'ala ya ce wa wulduhu minha khala ibrahim fal'awwalul qasim haza takrim dama baiti na ƙarshe ana magana akan na na khadija ne ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da kasuwancin ta lokacin da ya kai shekara 25 zuwa sham ya kuma je ya dawo ya ci riba ya dawo yana mai mata albishir daga nan sai aurensu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai manzon Allah ya tare da ita ko wa wulduhu minha khala ibrahim duk ‘ya'yayen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya same su ne da wannan mata mahaifiyarmu na na Khadija bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anha khala Ibrahim in banda mai sunana Ibrahim bin Ibn Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. cewa da malin ya yi wa wuldu wuldu a larabci shine jam'in walad wuldun bi mana jam waladin kaman ka ce asadun mai jam'in asad yamin eh, osdun ko osdun haka da waladun jam'u yujma'u ala wuldun wa yujma'u ala aulad wa yujma'u ala maza aulad wa yujma'u kadhalika ala wildan ala ala wildan ma'ana kun san kalma ɗaya za ta zamto tana da jam'i salo daban-daban yanzu kaga akan ce doki sai a ce jam'insa wasu ce dawaki wasu ce dawakai wasu ce dokuna akwai gwarawa masu sukan ce dokunoni so kaga duka jam abu ɗaya ne amma ana iya jam masu jam'i da salo daban-daban waladun wuldun auladun wildanun ko minha duka 'ya'yan manzon Allah daga nana Khadija suke sun same ma ya same su ne daga nana Khadija khala Ibrahim in banda Ibrahim Ibrahim waye ce ce mahaifiyarsa Mariyatul Qibtiyya wanda ita kuma ba mata ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sadakarsa ce lokacin da manzon Allah ya rubuta wasiƙo zuwa sarakuna daban-daban ya rubuta wasiƙa zuwa kisra yana kiransa zuwa ga musulunci ya rubuta zuwa ga heraklin ya rubuta zuwa ga najashi ya rubuta zuwa ga kaisar azimin rom hakanan kuma ya rubuta zuwa ga muƙauƙi sarkin misra malikul akbat malikul akbat dukan waɗanda suka samu wasiƙar manzon allah sallallahu alaihi wasallama babu waɗanda suka girmama wasiƙar manzon Allah suka mutunta ɗan aikan manzon Allah kamar wannan mutumi domin ya karɓi wasiƙar da daraja ya ma ajiye ta a guri mai daraja ɗaki guda ya yi wa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sa ma abin da malaman tarihi suke ta cewa na abin da ya saura na hoton wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saura ne na sarkinmu sarki mu kawaka malikul akbar gidan tarihi a garin madina akwai sauran rubutun da suka kasance tun a zamanin manzon allah salasalama cikinsu akwai irin waɗannan wasiku ɗaki guda ya mata akwati kan ta meme akwatin ma ya saka shi a ɗaki kuma ɗan aikan manzon allah aka ba shi masauki da ma zai dawo gida sai aka zaɓi dakwalwa mai daraja da kima da halitta aka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake wa malami kyauta in za masa in za bashi mai kyautar mata ba wai a dubu wanda ta gagara a ruwa a ce wannan aka yi wa malam ta annabi ba ko sadaka ko ba haka wannan wannan ba a yi gaskiya ba wannan dai an bashi jangongom ne amma aka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata kuma aka ce masa ya rasulullahi mun aiko maka mafificiyar mata mai matsayi a gurinmu Maza Allah sallallahu da ta zo masa sai bai aure ta ba an ba shi ita matsayin baiwa ne sai mai da ta sadaka kun san baiwar ka. ya halatta ka da ita ko na san kuma ku san bayi ba mun nima ban san bayin ba tunda dai duka turawa mulki mallaka sun yanta bayan bayan duniya kuma an yadda sun zama yantattu kuma dama musulunci ba wai yana karfafan a yi ci gaba da yin bautan bane ba za a ga kullum ma kokarin rage su yake so a yi in kai laifi sai a ce ka yanta baiwa idan aka yi maka an kai wani abu sai a ce ka yanta baiwa aka faɗi ladan yanta baiwa kuma da bayi da yawa duk da musulunci na neman ami a rarrage su wannan manzala sai mai ta sadaka to kun san kuma ita baiwarka daga zaran kun haifu da ita to ɗanta shi ba bawa bane ba ita ma kuma ko baka yanta ta ba yanzu ba baiwa bace ba sunanta ummul aulat ta zama uwar mai yaranka saboda haka ta samu matsayi wanda yake shi ba ba yanci ba ba za kuma ka iya sayar da ita ba ba za ka iya ba da ita kyautanta ba ko ka yanta ta ka huta ko kuma ta zauna a gidanka amma ita ba baiwarka ba ita ko ba ya ba saboda haka wannan mata sai ta zamto cewa ummu walad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗansa ibrahim bai jima ba watansa guda biyu watansa biyu kadai sai allah maɗaukakin sarki ya karbi rayuwarsa shi ne ranar da ya rasu aka yi kistewar rana mutane har suke cewa mai yiwa saboda mutuwar ɗan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne ya sa rana ta kisfe manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane a masallaci yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhu fafza'u ila as rana da wata ayoyi biyu ne cikin ayoyin ubangiji ba sa kisbewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani idan haka ya faru maza a tafi sallah ba a je a zaga gari ana alaba alaba caccayye alaba murwa caccayye kogi ya jike caccayye mu ma mu ji ya irin yadda ake a gargajiya in aka samu in aka samu mai kafewar ruwa ba fafza'u ila salati sallah za a je an fahimta ah, bayan Allah ah, saboda haka wannan dare na manzon Allah shine wanda lokacin da ya rasu a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye har wata mata ta ce ya rasulullahi yanzu kai din ma kai da kake hana mu kuka kuma yanzu mu ga hawaye yana zuba idanunka sai ya ce mata إن الأين لتدمع illa القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يحب ربنا ويرضى وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون cewa rai dai dole ya ɓaci idanuwa dole su zubar da hawaye ah, amma ba za mu ce komai ba sai abinda ubangijinmu yake so kuma abinda ubangijinmu ke ƙauna. amma dai a sani muna baƙin cikin rabuwa da masoyinmu da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim kun fahimce ne to wannan shine da ɗaya kadai wanda ba da nana Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same shi ba ya same shi ba shine malaci wa wulduhu minha Ai min khadijata رضي الله تعالى Khala Ibrahim, ai أي ما عدا إبراهيم me Ibrahim. فالأول القاسم هذا التكريم نفرق تنيا من زون الله صلى الله wannan ya tafi da me daraja domin kuwa da shi ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkunya karantarwar musulunci ita ce ɗanka na farko mace ne ko namiji da shi za ka yi alkunya sai dai yan ka zamto irin gauraye nan ne masu giggiwa waɗanda suka rigaya suka yi alkunya wa kansu gabanin su me su haihu to shi kenan abin da ka yi wa kanka alkunya da shi da shi za a ci gaba da kiranka da shi ko kuma in ka ga dama kana iya canjawa don akan samu wasu na da alkunya sama da ɗaya abdullahi dan mas'ud ana kiransa abu abdullahi ana kiransa abu abdurrahman saboda haka yan uwana haza takrim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karanta da wani sahabinsa cewa ya sa alkunya da ɗansa babba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara dabbaka haka shine alqasim manzon ay ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ma bai jima ba tun gaba na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a nan gurin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sunanka Muhammad ne a ce yanzu a cikin nan waye sunansa muhammadu muhammadu zalla ko da muhammadu da ƙari na kan muhammadu da ba muhammadu zalla ba ne ba muhammadu zalla ya eh dai muhammadu da joni ko to muhammadu to almiyam da in sunan mutum muhammadu to bai halatta ya sa alkunya da alƙasim ba don gudun kada ya mana ya coge ya yi kama da manzan allah sallallahu alaihi an fahimta dalili kan haka wata rana manzon Allah ya fita daga sa zai je baki gharqat sai wani ya ce masa ya abal qasim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san suna linzami sai ya juya sai ce laisa iyaka urid ba kai nake nufi ba kaga yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani eh, laida kenan ko sai manzon Allah ce to daga yau kada wani ya sa sunana kuma ya sa me alkunyata in sunanka Muhammad ne nemo wata me alkunya daban in kuma sunanka can ba muhammad bane ba ya halatta kai alkunya da me da alqasim fal awwal hazar takrim domin shi ya me shi ya kwashe duk wata daraja domin shi yake jingina manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin me da wajen a lokacin yin yi masa alkunya wa zainabun nan malam ya saka su ne a jere amma ba a jira sosai ba dai gaskiya wa zainabun sai kuma yar manzon Allah zainab ita ma yana ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya ta biyu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta girma lokacin da aka aiko manzon Allah gabanin aiko manzon Allah ma manzon Allah ya yi mata aure gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mata me aka yi mata aure aka aura mata mijinta abu al’as ibn rabe ibn abd shams ibn abd uzza abul ibn rabe ibn abd shams ibn abd da aka da manzo Allah ya zo kila musulunci sai zamto cewa me bai karɓi musulunci ba bal ma yana daga cikin waɗanda suka taho uhudu suka yaƙi manzon Allah a suka zo badar suka dan yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi kuma da manzon Allah ya hijira ya hana matasta yin hijira kun fahimce ne da manzon Allah sallallahu eh, kuma a cikin yaƙin badar ɗin yana daga cikin waɗanda eh, abunan ɗin fursunonin yaƙi saba'in ɗin da aka kama da aka ce kowa ya fashi kansa ta hanyar koya ma 'ya'yan musulmai karatu da rubutu ko kuma 'yan uwansa su zo su fashe shi kun san wa ya fashe shi matarsa ya ga manzon Allah sai ta turo wato munduwar zinare wacce mahaifiyarta ta yi mata a matsayin kayan gara sai ta turo cewa ta turo a fanshi mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan munduwa sai ya gane munduwan Khadija ne matsayin na na Khadija kuma a gurin manzon Allah abu ne a fili sai manzon Allah ce to ni dai zan maida maka wannan munduwa ka koma da ita amma ina so ka yi alkawari ka me ka dawo min da yata haka ko manzon Allah ya bashi wannan munduwa ya koma da ita shi kuma cika alkawari ya turo yar manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin kuma ta karɓi musulunci ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ta kuma zauna wajen shekara biyu tana jira mijinta manzon Allah bai aurar da ita ba mawani sai daga baya sai manzon Allah sai daga baya mijin ya ya yi shawara kawai ya biyo ta da biyo ta sai manzon Allah ya mai da musu aurensu manzon Allah sallallahu ya mai da musu aurensu to ina yan kwamitin da'awa masu harkan musuluntar da mutane gaggawar ba tsakanin mata da miji ko aular da ita kuskure ne kuskure ne don mace kadai asali kulla aure a karan farko tsakanin matar da bata musulunta ba da wanda yake musulmi inda ita ba ahalin kitabi bane ba ko kuma tana musulma ta aure wanda ba musulmi ba shine mai haramu idan kuma suna da auren su sai ɗaya musulunta to ana so a samu wani lokaci a saurara masa la'alla ka san mutum da matarsa sabo ta wawa in ya lalima ya lalima ya ji bai sabo bai kawai zai iya shawara kawai bari ya mai sau nawa nawa muna ganin waɗanda suna shiga musulunci don matansu ko sai zanto cewa wannan ma makami ne da za a jira wajen musuluntar me musuluntar ta tunda musulunci ba wai kawai yana so ya ya jawo shinku ya wahalar da kowa bane ba a'a so da ake mutum ya imani wallahu ta'ala a'lam wa zainabu kuma wannan ita zainab din fa har ta haihu da wannan mutumi ta haifi yarta mai suna umama umaman nan ita ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah wani lokaci yakan dauke ta idan zai yi rukuyi ko su jira sai ya ajiye ta idan ya tashi karatu a tsaye sai manzo Allah ya mi ya dauke ta kuma ita umaman ma jikar manzon Allah ita ma ta yi aure kun san wata aura ta auri sayyidina Ali ibn Abi Talib bayan rasuwar Fatima idan ku gane abun sosai ashe sayyidina Ali ya auri yar manzon Allah ya kuma auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zainabun ruqayyatun da kuma nana ruqayya bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce matar sayyidina usman ibn affan ta farko wacce lokacin da za a ji yakin badar tana fama da me da rashin lafiya wanda hakan ya saka manzon Allah ya ce wa mijinta ya ci gaba da jinyar matarsa da ta rasu manzon Allah sai ya sake aura masa ummu kulsum ita ma da ta rasu har ake rawaitowa manzo Allah ke cewa da akwai ta uku da me da na kara masa wannan yana gwada cewa ya riki ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riko mai kyau domin kaga uba yassa ta rasa hannunka kuma ya kara maka kanwata ai ya ji dadin auren ne ko har ma ta bi ma ci da akwai na uku da an kara maka kuma amma banda haka duk da haka a samu wasu makiya sahabban manzo Allah masu cewa wannan zaman doya da manja suka da manzo Allah cewa manzan Allah baya son su ma ba san manzan Allah haka dai aka haƙura don gudun kada rikice tashi a cikin musulunci wannan ba gaskiya ba ne ba barayin imani in ke nufi wa zainabun ruqayyatun wa fatima sai kuma me fatima wa ummu kulsum na na fatima kuma kowa dai ya san labarinta ma mata ga sayyidina ali kuma a cikin 'ya'yan manzon Allah ita ce wacce ta jima ba ta yi aure ba domin sai da ta kai shekara ashirin da ɗaya gaban ta aure gaban ta aure wannan zai gwada maka wani zance kuma na daban da musulunci ya halatta wa manzon Allah ya auri na Aisha tana ya shekara shida ya tare da ita tana ya shekara tara amma kuma yarsa kuma ba aure da ita bai tana ya shekara ashirin da ɗaya wannan yake gwada cewa aurarwa a shekara shidan ba dole ba ne ba ko aurarwa a shekara tara ba mai ba ba dole bane ba shi dai uba shi zai kalli yanayin yarsa da yanayin al'ummar da abin da yake tsorace mata ko sai ya yanke shawarar wani lokaci ya dace ya yi mai ya aurar da yarsa ya halatta a musulunci ka aurar da ya gabanin ta balaga ya halatta ka aurar da ita bayan ta balaga ya halatta ma ta kara dan wucewa gwargwadon ne daga ga maslaha domin ita na na fatima abin da ya faru da ta girma sai zamto cewa aka kasa samun wanda yake wanda aka kasa samun wanda yake tinkare ta saboda haibarta ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan manyan mutane ne ko ba ka ba haka Allah ya ga dama dama ya kaɗa daga wasu suna daraja wasu kuma suna me dan yanzu kana dan kwamar ka dan almajiri dan ustaz kawai dan yar gwamnati tana karatu a islamiyar ka sai ka ce ai duk ahlus sunna ne shi gina sai ka nemi ta da aure ka je kan gargima yana da kyau ka ringa kowa ya nemi abin da dace da shi haka ya kamata kuma gawa kowa ya nemi abin da ya min wa zainabun ruqayyatun wa fatima wa ummu kulthum da kuma ummu kulthum akwai sabani tsakanin malamai kan cewa tsakanin ummu kulthum da fatima wacce ce babba wasu suka ce ummu kulthum wasu suka ce fatima to amma abin da dai ya fi shahara fatima cikin 'ya'yan manzon Allah karan kaf in banda ibrahim ita ce karamarsu in banda ibrahim ita ce ita ce karamarsu ita ce autar manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa ummu kulsunna lahunna khatima ita ne me take wanda take ta zamto ciko a cikon karshe a cikin yayan manzon Allah amma wannan magana da malam mai littafi ya faɗa ba shine zance mafi me ba mafi mafi nagarta ba mafi nagarta shine na na Fatima ita ce ita ce mafi kalantar me yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn abdulbar nubari a cikin littafinsa al-isti'ab fi ma'arifatul asab ya kawo sabanin kan yadda malamai suka ja in ja tsakaninsu kan cewa wace ce karamar yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wal ikhtilafu fi sughra min banati rasulillahi kathir sabani akan wace ce karama cikin yayan manzon Allah mata akwai sabani mai yawa wal ikhtilafu fi akbarihinna shurudh amma sabani kan cewa wato wace ce tafi girma a cikinsu wasu sun ce rukayya ne amma malam yace wannan rubutance ne wanda ka ajiye shi gefe kawai wasu sahihu anna na zainabu zance mafi nagarta mafi girma cikin ƴaƴan manzon Allah mata ita cewa zainab والطاهر الطيب وعبد الله والطاهر mai tsarki at-tayyibu wanda yake mai tsarki sosai ko domin da at da at duka suna gwada me tsarki ne in nauyin abinci ne ko abin sha sai a ce at-tayyib abu mai daɗi ko amma in ka siffanta mutum da tayyib bi ma'ana mutum mai mai tsarki ko mai nagarta shine abdullah abdullahi ibn rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa qila kullu ismin li fardin nan kuma saɓani ne domin akwai saɓani tsakanin malamai akan adadin 'ya'yan manzon Allah zance mafi nagarta mafi shahara kuma 'ya'yan manzon Allah bakwai ne hudu mata uku maza matan zainabu da ruqayya da ummu kulsum da fatima mazan alkasim da ibrahim da abdullahi amma wasu daga cikin malamai suna cewa a'a ‘ya'yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama takwas ne sai suke sanya a tsahir cewa shi ma ɗa ne na manzon Allah sallallahu Alaihi amma zance mafi nagarta tsahir ba wani ɗa ne na musamman ba a'a laƙabi ne na ɗan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Abdullahi abin da ya sa ake ce masa tsayib ko ake sa masa ake ce masa mai al-tahir duk a cikin 'ya'yan na na Khadija baki ɗaya duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haifa wa manzon Allah ne su gabanin a aiko manzon Allah a matsayin annabi banda Abdullahi Abdullahi an haifa wa manzon Allah shine bayan me bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga masu cewa shekaran na na Aisha na na Khadija 40 ko kaga akwai me yana gwada cewa ta shiga a shekaran ta 40 lokacin kuma shekaran manzon Allah nawa kenan 28 25 kaga ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan da cika shekara 40 kaga yana gwada cewa ta ci gaba da haihuwa kenan har bayan shekara 10 15 15 a hada a da shida. shekara 55 kenan ta ci gaba da haihuwa ana samu abu ne wanda yake mafi karanci cikin mata a ce mata ta kai shekara 55 tara kuma ce amma duk ba wannan shine damuwar mu ba in Allah ya ga dama zai iya kebance ta da wannan amma damuwar mu dama isnadin bai inganta ba shi yasa maka ko bayan ma bai inganta ba bai dace da abin da aka sawa gani ba shikenan wa tahiru tayyibu abdullahi at-tahir kuma at-tayyib shine abdullahi wakila saboda haka zance ne shi wanda malam da kansa ma kaga yana raunanawa daga zara aka ce aka ce kuma kaga kai kanka kame ka wato raunana zancen wakila كل اسم لفرد وقيل كل أي كل المذكورين وانا انا كلا ستنوين تنوين ما با تنوين الاوب تنوين ما با اوب اه اشكي صوت النساء اذا الله كتواب لا يستوي القائلون من المؤمنين كو والمهاجر كو في سبيل كو الله ده ya بانيا bayan ya kawo da waɗanda suka zauna sai ce wa husna duka su waɗanda suka gabata nan Allah ya mi ya musu alƙawarin alhusna aljanna saboda kana kan sanunin al'ub ai wa kullul mazkurin ai wa qila kullun me ismul lifardi wasu masu ce a duk waɗannan da at-tayyib da at-tahir da abdullahi sunan mutum ne tayyib daban ne tahir daban ne abdullahi da me daban ne amma wannan ba shine zance mafi nagarta ba saboda ka shi sa malama kudu ba ya soki zancen wakila kullus min lifardin zahi kalman zahi ai jamilun ko jamilun abu ne fardin zahi wannan kawai balan ya kawo ne don cika beti kun san akwai abin da ake kawo don me don cika baiti ko idan kai kai baiti kai baiti kana ganin kada ya kare idan yana kana gudun kada ya zama takadarin baiti sai ka me sai kawo ta kalmar ka me kaɗan ci kaɗan kaɗan jona shi kenan don baitin ya tashi in aka cika samun haka ne a cikin wakar ka sai a ce wakar tana da launi fasahar ka ta yi karanci wallahu ta'ala a'lam kun gane karatu kun gane wa tahiru tayyibu abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi wal kullu fi hayatihi dhaqul himam dukan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin manzon Allah yana raye dhaqul himam suka me ɗanɗanin mutuwa alhimamu a larabci ita ce mai mutuwa alhammamu kuma bayan gida ko alhammam bayan gida ko alhimam shi ne mai alhimam da ha'un mai himma jam'in himma ko amma alhimam bi ma'ana mutuwa dukkan yayan manzon Allah fi hayati a lokacin rayuwar manzon Allah lokacin manzon Allah na raye suka rasu wa ba'adahu fatimatun bi nisfi am kawai na na fatima ne ta me ta zo bayan manzon Allah sallallahu da shekara me da rabin shekara domin wata shida cur bayan rasuwar manzon Allah ita ma na na fatima ta ce ku. kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga nana aisha cewa wata rana na na fatima ta zo gurin manzon Allah sallallahu tana tafiya kana ganin ta ta tafiyar tafiyarta ta yi kamar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ganin ta sai ya zo ya ce mata zauna kusa da ni ya zauna da ita a damanta a damansa sai ya kyankyasa mata wani abu saboda haka rada laifi ne kasan mu a gurinmu rada laifi ne ko gulma ne laifi amma rada me me laifi a cikin rada ina so in me in faɗa maka wani abu wanda kai sai dai in kana cikin mutane kana yi mutane ne sai kaɗan ware wani kaɗan masalada za su ji cewa kamar kafi bita shi wanda wannan ba a so a cikin karin gayi a cikin mabiyanka ko jama'arka ko amma ina so na rada maka wani abu a kunne na sirranta maka me shi abu laifi a ciki rada ba laifi bane babu aya ko hadisi da ce laifi ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ah, yace ya zaro da ita da ya zaro da ita sai ya sirranta mata wani abu sai aka ga ta fashe da kuka sai ya ƙara sirranta mata wani abu sai aka ga ta yi dariya sai na aiki ce cewa ya rasu yan birnin ta sami cike ce mata ko za ki faɗa min me ya faru tsakanin da manzan ta ce ba zan faɗa miki ba ba zan faɗa miki sirrin manzon Allah ba bayan wala manzon Allah ya rasu take cewa to faɗa min yanzu ai ba manzon Allah ta ce eh ai abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce min yayi ya ga Jibrila a wannan shekarar ya sauka masa sau biyu a watan ramalana suna bitan alkur'ani bayan kuma ya san yana sauka masa sau ɗaɗɗe ne ya ce to yana ganin wannan alama ce na cikar ajalinsa sau da haka wannan shi yasa na yi kuka na san baba na kusan tafiya kenan abin da ya sa kuma ke gana ya dariya karo na biyu sai ya sake ce min cewa a cikin iyalin gidana ke za ki fara bina ta ce to wani ba zan Allah duniyar ai ba daɗi ko ba ka ba saboda haka sai ta yi dariya kuma ta yi farin ciki ya ce kin ji abin da ya sa na yi farin ciki kenan sannan kuma kin ji abin da ya sa na yi bakin ciki da na yi kuka gabanin na yi farin cikin kenan wallahu ta'ala a'lam wa ba'dahu fatimatun bi nisfi am wa da hamsin wa thalathina habar yanzu shekarun manzon Allah ya kai shekara talatin da biyar وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندث أولا شكرة لوكس منذ الله كشكرة 35 ne ya halarci sabon ginin da aka yi wa ɗakin kaba ba da an bayan ya riga ya ɗakin lokacin aka yi sailul arim wani katafarar ruwan sama da aka yi ya rugurguza ɗakin ya wato ci foundation ɗakin aga wani guri ya fara tsagewa wani guri ma ya ya zuba sai suka yanke shawara cewa za su sake gina wannan ɗakin saboda sun san darajar su kenan darajar maka ai mai ko ɗakin ka ba in ba ka mai za a ja a ga maka duwatsun za a ja gani ko kuma mai kore rai amma Allah ya sanya wannan ɗaki a wannan guri ne kuma ya sa zuciyar mutane don wannan ɗakin suke mai rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zai inda baitikal muharrami rabbana li yuqimu as-sala faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun annabi ibrahim ba haka ya faɗa ba yace ya Allah inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zai zar'in na saukar da wani bangare na zuriyata a wannan kwari wanda baya karban shuka ko inda baitikal muharram a gurin ɗakin ka alfarma rabbana li yuqimu musala, na musu haka ne saboda samu damar mai tsaye da sallah faj'al afidatan minan nasmi ta hawi ilaihim Allah sa zukatan mutane suna kaurar wannan guri warzuqo min Allah thamarati la'allahum yashkurun waye ya san maka ko akwai wanda ya fi zuwa maka shi ya fi kowa san maka wanda ya fi yawan zuwa maka ba shi ya fi kowa doki da so ya saki komawa wa ba'da 35 habarto a lokacin sai suka yanke shawara cewa za su gina wani ɗaki. kuma suka sawa kansu cewa ba za su gina ba sai da dukiyar halal saboda lokacin kamar zamanin yanzu ne tace dukiyar halal daga haram na da wahala haka suke sana'ar su fashi ne yaƙi ne murɗiya ƙwace ko ba ka wani ba da sauran nau'uka na zalunci to suka gina ɗakin ka'aba da suka suna ginawa da suka ƙarshen ginin ba su da abin da su iya ginawa baki ɗaya sai suka saboda ba wai ginin kaɗai ba ana kuma sa kaya masu daraja da me da tsada sai suka rage wani guri suka me suka gina iyayen da za su iya ginawa domin da asalin siffar ɗakin kaba ya yi kama da me da duniya ne tun da duniya yanzu kun ga an dawo daga karatun cewa kamar kwallo take yanzu new discovery shine duniya kamar me shef ɗin kwai take ɗakin kaba kuma in ka gan shi dama shi ma kamar shef ɗin kwai yake kuma wannan guri nan ne tsakiyar duniya nan ne kuma farkon gini da aka fara yi a duniya ko inna awwala baitin wubi alinnasi nasi bi bakkata mubarak ko wani ba saboda haka sai suka mai da shi ya kuma kamar dabunan kamar siffar magi Q. kamar siffar mai square magi wanda yanzu haka yake to da suka ginin suka ginin sai abin da ya rage shine sanya dutsen hajar al-aswad bayan rukunin yamani za a rukunin shami nan da ake saka hajar al-aswad tunda kun san du'a cikin ɗakin gawa ba gurin ba abu mai daraja kamar hajar aswad abu ne wanda ya tabbata a hadisi ruwayan abu dawo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajar aswad blackstone bakin dutse fari fat Allah ya saukar da shi daga aljanna zunubin mutare ne ya rikida shi ya mai da shi baki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su a larabawa suna ganin cewa duk kabilar da ta sanya wannan ɗaya wannan dutse shikenan labari zai watsa ita nema mai ɗakin sadaka aka shiga rigima kwana uku malam kwana hudu aka yi ana tufka rigima aka kasa tantancewa zai saka har ma fa an fara wato yada da daga aka yanki aka an ja daga har an ɗauki makamai ana shirin za a za a mai za a shiga yaƙi a lokacin <clears throat> guri ya yi guri arasa yayin da za a yi akwai wani a lokacin shi kowa shekaru a cikin larabawa an ce ba mai kamba ba mai shekarunsa ya haura ɗarurruka ana kiransa abu umayya ibn al-mughira ibn abdullahi ibn umar ibn makhzum sai ce musu abin da ya kamata a yi tun da dai rigima ta yi rigima kawai mu zauna mu jira duk wanda ya fara shigowa shine zai yanke mana me ya kamata mai duk abin da ya ce za mu yi kun da suka ce sun yadda an san dai ba shirya da shi ba a yanzu yanzu nan ana kwa kawai sai wanda ya fara shigowa shine manzon Allah sallallahu sai suka ce shikenan sun yadda sun yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu manzon Allah sai ce to a kawo wani kyalle da aka kawo kyalle sai ya ce a A aka shimfiɗa sai ya ɗauki hajar al-aswad ɗin sai me sai ya ɗora shi akan kyallan sai ce kowace kabila ta kama wani bangare na kyallan a ɗaga sama har sai da ka zo setin hajar al-aswad ɗin kuma sai ya ɗauki hannunsa tsarkake sallallahu alaihi wasallama sai ya me sai sanya shi kinan a kashe rigima shine ma'anan baiti na biyu wa hakamuhu ko suka sanya manzon Allah a matsayin mai mai hukunci tsakaninsu su wa rabau bima hakam kuma suka yadda da irin hukuncin da da yayi fi wad'i dhaka al hajar al sam a wajen sanya me fi wad'i dhaka al al aswad a wajen sanya wancan dutsen nan dai ko sanannen nan dai ficaccen ne dai dutsen nan da yake baki samma a wancan lokaci samma a me a wancan lokaci <coughs> samma eh, a wancan lokaci don summa daban samma daban ko samma a can ko a wancan lokaci wannan ma an suka shi ne kawai don don cika baiti wani abin da ban faɗa muku ba saboda lokaci ya karato na sallah shine shi karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a hadisi um, ya yi tarayya an yi aiki da shi wurjanjan wajen gina wannan ɗakin kawai da aka gama ne ana rigima sai ya koma ya fita sallallahu alaihi da kuma ya sake shigowa sai ya zama cewa shi Allah ya ba wa darajar sanya wannan dutse hajar al-aswad uh, hadisi ya tabbata uh, a cikin bukhari da muslim a cikin bukhari da muslim yana daga cikin hadisan da ake ambatawa wajen alamar annabtar annabi tun gabanin Allah ya aiko shi wanda ke gwada lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin lamari bane ba tunda su larabawa kasan tubewa kamar arnan yanzu ne kasan shi arne tsirara a gurin ba komai bane ba wannan atin arnan da haka suke a tunda kun san fatin suka zo dawafi ba yanda suke dawafi ba zandir ake yi zandir haihuwar uwarka haihuwar uwarsu ko a ake suke yi zundir suke suke yi har wata mata take cewa take ita in ta zarda take waka take wa maza take ce musu eh, al yawma ubdi kullahu aw ba'dahu wa ma bada minhu fala uhillahu cewa yau dai maza za ku ga komai a jikina ko za ku wani sashi kwalelan ku in ma ku gani dai banda magana zina ba wanda zan halatta wa kaina to maza ma haka suke zundir saboda haka a lokacin da kamar yadda za a ce bukari da muslim da ana wannan aiki sai bafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas manzon Allah to tun a cikin jahiliya ai an san shi baya da tsirara ba tsirara ma ta gari cire bai ga asalin babban al'aurarsa ba hatta wato jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayyanawa yakan sa kwarjalle da kuma me da kuma gwado ya rufe jikinsa sallallahu alaihi wasallama to a lokacin da ake wannan ginin ɗakin Ka'aba sai Abbas baffansa ya ga manzon Allah yana ɗaukan wato ƙasa kuma ga ko ina fama da gwadansa sai ce to ba za ka ajiye wannan gwadan naka kame ba ka huta ba sai sa hannu haka sai ya yi gwadan manzon Allah don ya ba manzon Allah dama ya ɗauki kasa cikin sauki yana yi wa manzon Allah haka sai manzon Allah ya faɗi sallallahu idan sai ya kakkafe sallallahu a ya shiga cikin wani yanayi yana farfadowa sai yake cewa izari izari izari ina min ina riga ta ina riga na ina riga na tun daga lokacin ba su taba taba wato gwada cirewa manzon Allah sallallahu wani abu na kayansa ba saboda sun san manzon Allah idan aka shirya masa yana shiga wani yanayi to wannan ya faru ne a lokacin da ake wannan ginin to daga baya kuma manzon Allah tunda ana ta rigima kwana hudu zai zauna zai zauna ne yana jira rigima dole ya koma gida ya bukatunsa sallallahu alaihi wasallama so sai Allah kuma ya kaddara cewa shine za a haɗu akan sa kan hukuncin da yayi shine hukunci kun gane karatun sosai sama sama to karanta mu shi kenan na'am wa walduhu a a daya biyu gaskiya ina so na tsaya nan gurin amma kun samu zazzabi dan ban ji karatun yamun ba ina gani kamar na yi aikin baban giwa ko dai muryar ku bata fita ko kuma dai karatun ba a gane shi ba amma na so ku karanta mu abin da samun farin ciki sai in tashi ga cewa na kammala mu karatu kuma na ji na me an fahimci me na faɗa na'am ɗaya biyu uku وقلوبنا ولا إبراهيم فأول القاسم وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد ثاني وكل في حياته له الهمة وبعده فاطمة بنصفها وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندس وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك للهدي الأسود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 وإن لم يكن من أيدهم وإن لم يكن من أيدهم وإن لم يكن من أيدهم وإن لم يكن من أيدهم وإن لم يكن من